a kafta na ce a kafta mai sauraro kana sauraron rijiya gaba dubu kashi na goma sha biyu daga bakin bashir abdulaziz bulango ko da amhar ya zo na azancan sai aljani sautin makatur ya bushe da dariyar mugunta sannan ya ce sai ka yi kokari ka fita daga cikin daga cikin ɗakin nan a hayyacin kai da zaka iya buɗe idanun ka kalli maharbi in zanu ko gama faɗin haka sai aljani sautin makatur ya ɓace ɓat tamkar bai taba wanzuwa ba a cikin ɗakin nan fa yamma ya ci gaba da jin tsananin zogi da raɗaɗin abin harbin da kunamin nan suke masa har ya dinga jin kamar ya yanke duk waɗannan ƙurajen na jikinsa wanda suka ɗururuwa gashi kuma a wannan lokaci yunwa da ƙihin ruwa sun addabe sai birgima yake yi a ƙasa yana mutsu-mutsu kai komai rashin tausayin mutum idan ya ga imhal a cikin wannan hali dole ya tausaya masa haka dai imhal ya kasance a cikin wannan hali har sai da dare raba sannan aka bude kofar ɗakin rijiya gaba dubu aka higo aka baiwa imhal wani irin ruwa mai tururin zafi a cikin ƙwarya haƙiƙa masu iya magana sun yi gaskiya da suka ce wanda yake cikin ruwa ko takwabi aka miƙa masa kama zai yi domin ana miƙa imhal wannan ruwa a lokacin da yake fama da kihi sai kawai ya karɓi ƙwarya da kafa a sa ya fara kwankwaɗa duk da cewa ruwan yana ƙona masa harhe kuma yana mugun wari sannan ba shi da daɗin ɗanɗano shi dai kawai burinsa ya jiƙa maƙogwaransa ya kawar da ƙihirwar da ta addabe shi hakika rahin sani ya fi dare duhu inda imhal ya sa abin da zai biyo baya da ba zai sha wannan ruwan ba gware gwammace ƙihirwa ta zama adalinsa domin yana gama shan ruwan da kamar daƙiƙa ɗaya sai cikinsa ya murɗe matuƙa ya kaba ciwo ya ji tamkar ana daddatsa hanjin cikinsa bai san sa'ad da ya ci gaba da birgima ba ƙasa yana rusa ihu idanunsa kuwa suka kumburo suka yi bulu-bulu kamar za su faɗo ƙasa Ƙurajen da ke jikinsa kuwa sai suka ci gaba da tsananin zogi suna ƙara kumbura daga can kuma sai ƙurajen suka dinga fahewa daga da kan suna zubar da jini gami da wani irin mugunyar ruwa mai ɗoyi. Nan take ƙurajen na gama fahewa gaba ɗaya sai ya sume bai sake farfaɗowa ba sai da sanyin asuba ya buge shi. a Sannan ne aka sake buɗe ƙofar ɗaki aka kawo masa abinci loma ɗaya da ruwa muku ruwa uku cikin wani ɗan ƙaramin kofin ƙasa. Haka dai aka ci gaba da gana in azaba kullum daga cikin azabobin da aka tanada na cikin rijiya gaba dubu har tsawon kwana goma sha hudu ya zama na cewa ya rame matuƙa lalace kuma ko ina a jikinsa duk cuka ne babu kyan gani hatta fuskarsa ma sai da ta yi muni amma duk wannan tsananin azaba da yunwa da ake yi masa horo da su bai sa ya mutu ba a ranar kwana na goma sha hudu ne da sassafe aka buɗe ɗakin rijiya gaba dubu aka fito da jarumi infal a cikin matukar galabaice tamkar an ɗauko tsumma domin ko kaɗan babu kuzari a jikinsa da ƙyar ma yake iya taka a sawayensa da yawa daga cikin fursunonin gidan ma da aka zo za a wuce da shi ta gaban su kasa heda suka yi saboda yadda kabanan suka sauya da kuma yadda ya rame matuka ko da fursunonin suka heda shi sai suka kamu da tsananin sa har ma suka zubar masa da hawaye nan da aka fitar da imhal daga cikin kurkukun gaba ɗaya aka saka shi a cikin jirgin ruwa da daure cikin sarƙoƙi kai ka ce wani katon gwaggon biri aka kamo kuma su ma dakaru dubu ne suka kewaye shi a cikin jirgin ruwan don kada ya yi wani yunƙuri na guduwa. Nan take aka nufi gidan sarautar birnin kisara da wannan jirgin ruwa. Wannan shine abin da ya faru da jarumin Imhal bayan ya gudu daga kurkukun Darul Maut an kamo shi an sake dawo da shi. Al'amarin shugaban Dakaru kurkukun Darul Maut kuwa wato Sadauki Marwatu lokacin da ya ga sun dawo da jarumin Imhal kurkuku cikin nasara sai ya tafi zuwa gidan sarki Gurzaji yana mai tsananin farin ciki da ya sarka gidan sarautar kuwa. aka yi masa iso a wajen sarki take sarki ya masa izini ya shiga har cikin turakarsa inda ya iske shi tare da matarsa mu zaina a zaune a cikin farin ciki da nihaɗi suna ciye da shaye-shaye da isowar Marwatu kusa da kujerar da su sarki suke zaune sai ya zube ƙasa kamar zai yi masa sujjada ya kwashi gaisuwa sannan ya dago kai da nufin ya yi bayani amma sai sarki Gurzali ya daga masa hannu yana mai masa nuni da ya shiru sarki Gurzali ya miƙe tsaye tako har gaban marawatu ya kama kafaɗinsa ya tahe shi tsaye sannan ya dube shi fuskarsa cike da annuri ya ce ya kai marwatu kai sani cewa iya tsawon aikin da kake yi mana a kurkukun darul mar baka taɓa yi mana aiki mai kyau ba kamar wannan na kamo jarumi in hal domin inda ya samu nasarar tserewa da ya karya alkadarinmu gaba ɗaya kuma da ya rusa tarihin da mahaifina ya kafa akan kurkukun darul mar tabbas sakamakon da zai biyo bayan ka shine mutuwa to amma yanzu da ka samu nasarar kamo shi na baka kyautar dinari dubu ɗari biyar gami da bayi mata da maza guda dubu sannan kuma na baka gidan gona ta na birnin Saihur ko Marwatu ya ji wannan bushara sai ya dumauce ya sake zubiya da ƙasa yana sumbatar kafar sarki yana mai yin godiya sarki Gurzar ya bushe da dariyar murna ya ce tahi ka tafi abin ka kai Marwatu domin ka kamo min zakin da idan ya balle daga daji zai iya hallaka ne kawar da dukkanin zuri'a ta yanzu nan take Marwatu ya sallama da sarki ya miƙe tsaye da nufin ya juya ya ita sai matar sarki bai da ta kira wa sunansa waiwo sannan ta dube shi ta ce ya kai marwa ta kai sani cewa na yi matuƙar farin ciki matuka da ka da kasa aka kai wannan babban maƙi namu ɗakin rijiya gaba dubu na kurkukun darul maut lalle a ci gaba da masa azabobin cikin rijiya gaba dubu har tsawon kwanaki goma sha hudu nan nan kafin a tafi da shi birnin misira inda sarki zai kashe shi a gaban miliyoyin jama'a a lokacin gasar jarumta. Ko da Muzaina ta zauna a ta sai Marwa ta yarisu ne ya ce an gama ya shugaba ta sannan ya juya ya fice daga cikin turakar. Faruwar hakan ke da wuya sai ga wata ɗalil budurwa ta kunno kai cikin turakar hakika wannan budurwa. Faruwar hakan ke da wuya sai ga wata dalilin budurwa ta kunno kai cikin turakar hakika wannan budurwa ta cika ɗari a fagen kyau domin sau tari idan ta fito cikin gari ba ta wucewa ta bar mutane lafiya dole sai kaga ga haɗari na faruwa domin wanda ke kan jaki ko doki zai bangaje masu tafiya a kasa bai sani ba wanda ke ɗauke da kaya a kansa za su saki kayan su zube kasa ba tare da sun sani ba kai ba ma maza ba hatta 'yan uwanta mata idan suka yi arba da ita sai ka ga sun wangame baki suna dalalar da yawo ba su sani ba saboda tsabar kyawunta da burge su da take yi Ba wata bace wannan budurwa face gimbiya Lamirat ya guda ɗaya jal a wajen Sarki Gurzali a duniya. Babu abin da Sarki Gurzali yake so sama da gimbiya Lamirat. Ba don komai yake tsananin son ta ba sai saboda halayenta sun zo iri ɗaya da nasa wato ko kaɗan Lamirar ba ta son talakawa kuma sannan ba ta da imanin tausayi ko kaɗan. Laifi kankani bawa ko baiwa za su yi mata sa a gaba a musu azaba mai tsanani ko kuma ta sa a sare musu hannaye idan maran ta ya ɓaci sosai da kanta za ta zare takobi ta sare musu kai Gimbiyalim yana ta gado mahaifinta sarki Gurzalu a tsananin mugunta da iya yaƙi sannan tana da tsananta gaba a kan maƙi domin idan ta sa shi a gaba sai ta ga bayansa bisa wannan dalili ne take wa 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan attajirai na birnin matuƙar kwarjini suke tsoron tunkara da batun soyayya ko aure ita da kanta gimbiya lamira ta ɗauki alƙawarin ba za ta auri wani namiji ba face wanda ya fita ƙarfin dantse kuma ya cinye gasar jarumtaka ta nahiyar akan mahaifinta tunda mahaifinta shine ke rike da kammun gasar sama da shekaru ashirin an kasa samun wanda zai karbe daga hannunsa lokacin da gimbiya lamirar ta higo cikin turakar sarki gurzali ta iske shi tare da mahaifiyarta muzainat zaune cikin farin ciki bayan fitar sadauki marwatu sai ta sa gare su cikin tsananin murna ta faɗa kan ƙirjin sarki da ta rungume shi tana mai cewa ya kai na ina mai taya ka murna da aka samu nasarar kama wannan babban maƙiyin namu bayan ya gudu daga kurkukun darin north. kai sani cewa na so a ce ka bani dama na je har darul na kai wannan maki namu da hannuna domin ko sunansa ba na so na ji a ambata bare kuma na ganshi da idanuna idanuna ko da sarki gurzalu ya ji wannan batu sai ya bushe da dariya yana mai janye jikinsa daga cikin na lamirar sannan ya tsuke bakinsa gabarin barin yin dariyar ya dube ta cikin nutsuwa ya ce ya ke ya ta rabin jikina ki kara haƙuri daga nan zuwa ranar da za mu haɗu da wannan babban maƙina mu a filin gasar jarumta ta misira za ki ga yadda zan yi masa kisan gilla ta hanyar yi masa mugayen sare-sare na lallai sai na daddatsa tsaye kamar yadda ake daddatsa zama a mahauta yanzu zan sanar da ku wani babban sirri wanda ba ku sani ba ke da mahaifiyarki ku sani cewa wannan jarumin imhal wanda nake so na yi gasar kamman jarumta da hi ba wani bane face dan marigayi sarki imhal na kasar na. wanda na kashe shi na hau karagar mulkin da ƙarfin tsaya idan ban kashe wannan yaro yanzu ba nan gaba sai ya kashe ni ya karɓi karagar mulkinsa duk da na ga wannan al'amari ne a cikin madubin tsafi na bisa binciken da na yi ajiya da dare ko da sarki gurzali ya zo na azancen sai hankalin gimbi alamirar da mahaifiyarta ya dugunzuma aino suka rasa abin da yake musu daɗi cikin alamun tsananin damuwa lamirar ta ce aiko tun da haka ne yanzu nan zan je kurkukun jaruman na kashe shi jarumi in har da hannuna in ba haka ba ina cikin zunumi da fargaba tun da an ce ka kahe mahaifinsa da ƙarfi ƙarfin ya samu damar kahe yana ƙarfin da zai samu damar kahe ka ko daga gama faɗin haka sai gimbiya da miyar ta miƙe tsaye da nufin ta fice daga cikin turakar amma sai sarki guda da ya ya riƙo hannunta yana murmushi ya dube ta ya ce haba ya ki yata aikin sani cewa duk irin kiyayyarki da imhal bata kai tawa ba amma sai gashi na yi haƙuri ina jira lokaci ya cika wanda ya dace da zan kashe wannan yaro kin sani cewa duk da ke duk dan ke zan yi wannan tafiya zuwa birnin Misra a gaban ki zan kashe wannan yaro abin da nake so da ke shine lalle ki danne kiyayyar ki ga Imhal a yayin da wannan tafiya ta mu zata wakana kada ki kuskura ki sanar da shi cewa ni ne na kai mahaifinsa da dukkan zuri'arsa domin idan ya gano hakan burina na karshe a filin gasar jarumta ba zai cika ba ko da sarki gurzali ya zo na zancen sai zuciyar gimbiya lamirar ta yi dan sanyi ta dube shi ta ce shi kenan ya kai abba zan ci gaba da haƙuri har zuwa wannan rana amma fa ka sani cewa ba zan iya danne zuciyata ba a kan nuna imhal ƙiyayya game da cin zarafinsa da azabtar da shi kafin mu isa birnin misira ba sarki gurzali ya ce a'a ba na son ki taɓa lafiyarsa domin ina so ya murmure kafin mu isa can ɗin ramar da ke jikinsa ta ɓace kuma ya samu isasshiyar lafiya don kada mutane su ga cewar da na kashe zan yi wannan gasa ko da jin wannan batu sai gimbiya lamirar ta cizo ya tsanta cikin tsananin takaici domin ba haka ta so ba tabbas ta ci burin ta kara azabtar da imhal aino bayan da ma ya sha wahalar ya sha azabar rijiya gaba dubu wannan shine abin da ya faru gidan sarki gurzalu kafin cikar kwanaki goma sha hudu da za a fito da imhal daga cikin kurkukun darul kaish mai karatu mu haɗu a kashi na gaba domin jin ƙarahin wannan labari don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa.